Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. sojojin kundin bala a daka babban birnin kasar bangladesh sun afka wurin cin abincin nan na zamani inda wasu da ake kyauta ta zaton 'yan bindigar isis ne suka yi garkuwa da mutane akalla ashirin ciki har da 'yan kasashen waje da dama an ce an kubutar da wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani rauni ba yayin wannan aiki na ceto mutane an yi ta jin barin wuta zuwa safiyar yau asabar bayan da sojojin kundumbalar suka isa wurin sayar da abincin wato kimanin sa'o'i goma da fara garkuwa da mutanen wasu rahotanni na cewa musayar wutar ta zo ƙarshe to amma babu wani bayani kan ko an shawo kan lamarin an hana 'yan jarida kusantar wurin cin abincin inda aka girke motoci masu silke da dama da yammacin jiya juma'a ne 'yan bindigar suka kai hari kan wurin cin abincin tuni asis ta yi ikirarin kai wannan harin to amma ba a tantance asalin maharan ba tukunna 'yan sandan bangaladesh sun ce an kashe jami'an su biyu kuma mutane akalla ashirin sun samu raunuka wasu ma cikin mawuyacin hali suke kafar labarai ta amak wadda ke da alaka da 'yan bindigar ta ce an kashe mutane wajen ashirin a harin to amma hukumomi sun karyata wannan rahoton ba a tabbatar da tartibin adadin mace-macen ba tukunna. hukumar 'yan sanda ta ce kimanin 'yan bindiga takwas zuwa tare ne suka shiga wurin cin abincin mai suna atisan bikiri wanda ke unguwar da aka keɓe ma jami'an diplomasiyya a daka da misalin karfe tara da rabi na dare agogon wurin ma'aikatar harkokin wajen amurka tuni ta tabbatar da cewa an yi garkuwa da wasu mutane a wurin sannan ta yi kira ga jama'a da su nemi mafaka sannan su rika sauraron labarai fadar shugaban amurka ta white house ta fitar da rahoton da aka daɗe a najira na farar hulan da aka kashe a hare-haren da jirage marasa matuƙa suka kai a wuraren da ba fagagen daga ba ne a cewar farar wato a da cewa farar hula tsakanin 64 zuwa 116 aka kashe a irin wannan yanayi daga shekarar 2009 zuwa 2015 mai magana da yawun fadar ta white house josh anis ya ce dabarun gwamnati na yaƙi da ta'addanci za su fi zama sahihai muddin suka zama a fayyace kuma shugaban ƙasa ya bayar da wani umarni ƙarƙashin huruminsa da zumar samar da ƙarin bayanai kan yadda za a daɗa kauce ma rutsawa da farar hula da kuma bayyanawa idan hakan ta faru rahoton ya shafi mace-macen da suka auku a wuraren da ke wajen abin da gwamnati ke kira wuraren ɗauki ba daɗi hakan ya ba da wato hakan ya hada da hare-haren pakistan da yaman da libya da somalia amma banda na afghanistan da iraki da Syria. adadin na gwamnati ya gaza iyasin da kungiyoyin da ba na gwamnati ba suka bayar wanda suka kama daga mace-mace wajen 200 zuwa fiye da dubu rahoton ya ce karancin adadin da gwamnati ya biyo bayan amfani da ingantattun bayanan sirri da kuma amfani da dabaru na wato amfani da amfani da dabarun da irin waɗannan ƙungiyoyin ba su da su da haka suke dogara ga rahotannin kafafen yada labarai da ke da cin karo da juna da kuma wasu bincike haka attorney general ɗin amurka loretta lynch ta ce za ta amince da shawarar ƙwararrun jami'ai da kuma na hukumomin gwamnatin tarayya waɗanda ke binciken amfani da adireshin imel ɗinta a maimakon na gwamnati da hillary clinton ta yi lokacin tana sakatariyar harkokin wajen amurka ana kyautata zaton hukumar bincike ta fbi e za ta kammala aikinta kwanan nan ƙwararru a fannin shari'a sun ce ba su tsammanin za a yi wato za a sami 'yar takarar zama shugaban amurka ƙarƙashin jam'iyyar demokrat ɗin da wani laifi da take magana a wani babban taro a colorado jiya jama'a lynch ta jaddada cewa ƙwararrun jami'ai da kuma masu bincike na ma'aikatar shari'a na aikinsu ne ba tare da wani na kaɗa su ba kuma sun fara aikin nasu ne tun kafin ma a naɗa ta a attorney janar. lynch ta ce daidai ne mutane su jefa ayar tambaya kan ganawar bazata da ta yi da tsohon shugaba bill clinton wanda shine mijin 'yar takarar shugaban ƙasar da yawa daga cikin 'yan republican da ke majalisar tarayyar amurka sun ce wannan ganawar ka iya tasiri kan binciken da ake kan adireshin imel ɗin wanda tun da ma suke kokawa cewa ba a gudanar da shi cikin gaskiya jiya jama'ar lynch ta sake jaddada cewa ganawar da suka yi da tsohon shugaban na tsawon minti talatin a filin jirgin saman phoenix ta ta'allaka ne kan batutuwan rayuwa da jikokin clinton da kuma tafiye-tafiyen baya-bayan nan to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa dubban waɗanda rikicin Boko Haram ya kura daga muhallansu a arewa maso gabashin Najeriya, inda nan ne rikicin ya fi tsanani, na fama da tsabar rashin abinci mai gina jiki. To amma ci gaban da aka samu a fagen tsaro ya sa ƙungiyoyin agaji na kaiwa ga wuraren waɗanda a baya masu tsoron ra'ayin suka katse. ƙungiyoyin agajin ba su iya zuwa akasarin sassan jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya ba bayan da ƙungiyar boko haram ta ƙwace yanki mai yawa a tsakiyar shekarar hudu sojojin najeriya da na gamayyar kasashen yankin sun fatattaki 'yan bindigar daga galibin garuruwa da biranen ta yadda a yanzu ƙananan hukumomi wajen hudu ne kawai daga cikin ashirin da bakwai da ke jihar da 'yan boko haram ke tasiri ciki wani mai magana da yawun ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke tafi da harkokin jin kai jins karke ya ce 'yan ƙungiyoyin agajin da ke komawa aikin agaji a wuraren na ta bayyana irin munanan barnace-barnace da aka yi da kuma rayuwa cikin matsanacin tsoro da rashin daɗi da mutane ke yi ya ce mutanen fa na fama da matuƙar ƙarancin abinci ta yadda fiye da dubu biyar ke buƙatar abinci cikin gaggawa yiwuwar warware rikicin isra'ila da yahudawa ta wajen kafa ƙasashe biyu za ta daɗa zama da wuya musamman idan abubuwan da ke faruwa suka ci gaba a cewar rahoton jiya jama'a na masu ƙoƙarin ganin an ci jituwa a gabas ta tsakiya da tashe-tashen hankula da ta'addanci da faɗaɗa matsugunan yahudawa da isra'ila ke yi a yamma da kogin jordan da kuma halin da ake ciki a yankin gaza na matuƙar gurgunta ƙoƙarin da ake yi na samar da zaman lafiya a cewar kungiyar wacce ta kunshi kasashen amurka da rasha da tarayyar turai da kuma majalisar ɗinkin duniya kasashen sun yi kira ga isra'ila da falisinawa da su nuna ta wajen manufofinsu da take-takensu cewa da gaske suke sun himmantu ga batun warware rikicin ta wajen kafa kasashe biyu sakatare janar ɗin ƙungiyar falasɗinawa plo eh, sa'ib erikat ya ce rahoton bai gamsar da su ba To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Malama Halima. Sannu Malam Iru. Da fata an tashi lafiya. Lafiya lau na ga murmushin ka yayi yawa ko yau ka <laughs> kirga azumi yau azumin ka nawa. <laughs> Azumi nawa kika yi yau? <laughs> Yau. Ni na yi kusan talatin ke yanzu. Yau ishirin da bakwai azumi. Aka ɗau na ashirin da bakwai ba? E to ai ana ciki e za a yi an e eh, yau, wato yau dai an ɗauke to an ɗauki na ishirin da bakwai. Haka yake an ɗauki na ashirin da bakwai. Yawwa. Wato kamar jiya aka fara. Shi ne ai wasa-wasa wasa-wasa ga har azumi ya zo ƙarshe amma ni ina da tambaya na ga kayi tsuru-tsuru ne kwanaki biyun nan saboda ba na sahura <laughs> saboda ina makara wajen sahur abinda kike so ki faɗa ke kuma kin faɗa wallahi daga ganin ka ga kanan duk ka zama ni iri na rantse da Allah <laughs> ina makara ne ma <laughs> eh, kwana biyun nan Allah duk wanda ya san ka in ya ganka sai ya ce Allah sarki Ibrahim azumin ne wannan <laughs> ashe rashin sahur ne <laughs> baka ji giras ba eh. giras ta ga baba Yakubu ya taso yana wata irin tahiya kamar ba shi ba ta bushe da dariya gashi ya cika kamar wani bajimi yawa to sai tahiya yana wata irin tahiya ta ce ta ce azumin nan yana ladabtar min da ku Aka yake to Halima ta ina za mu Yau wato kamar yadda aka saba dai da gaishe-gaishe Malam Iro. Da farko ga gaisuwar fatan alheri da sada zumunci zuwa ga Abdulmumin Bello. Mm. Da iyalan shi Hajiya Aisha da Hajiya Bilkisu a jamena Street Wuse 2 Abuja. haka kuma muna taya su murnar samun karuwar ya macen da hajiya balkisu ta aihwa a jiya juma'a Allah ya raya jaririya ya ɗayyaba ta Allah kuma ya sa a yi suna lahiya a gama lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Abdullahi baban Yusuf ɗan inyamurin Hausawa wanda ke baban Lana Abba Plaza kasuwar Bacci Kaduna da wata mm. gaisuwa zuwa ga Mutari Isuhu Anyamai da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal da Awwal mai sai da man fetur a gidan Rumji da Sa'adu Kabale a yamin kalgu da lawalli dan baba a sabon birnin gobir da zuladaini abda a da kuma zakari salihu gidan rimji dukansu a jamhuriyar nijar da watan suna lahiya ga kuma ta gaisuwa zuwa ga alhaji haruna bby tarmasuwa da sa'idu tagala dan shehu tarmasuwa da usaini biyu ta kare tarmasuwa da dan ladi jonga mai tireda tarmasuwa sai kuma wata gaisuwa zuwa ga ahija dan hulani kayan jihar naija wanda yanzu haka yana faraku kuma ya ce lalle lalle in gaishe ka malam iro faraku ya bar kasar benin din kenan dai na ga alama amma ai ai faraku din a benin ne malam <laughs> ka kara <laughs> <laughs> ka kara wancan sati kace ce saidu eh, ina saidu zaidu bala ka yana tabbato <laughs> to ga wata gaisuwa zuwa ga sarkin kasuwa illo dan dibi da haja sheku da haja kwandala a magarya da sarkin baki alhaji dan iyata da marahon daura magarya kitari alhaji kabiru manzo da mai gari situ a dogon gawo da ali baba mai nama a magarya da lawan dogo da ado tsaki mai nama a magarya da alhaji ashir yarima hawa a magarya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga hajiya malali da hajiya zulai da hajiya gadatu dukansu matan alhaji hashimu dan makoyan gumal da kuma hajiya uwani sai wata gaisuwa zuwa ga bashari Dahiru ɗan bacan gumel da watan duk suna nan lahiya da kuma watan za a yi sallah lahiya. Halima ga gaisuwa zuwa ga wakiliyarmu Zainab Babaji wani sako ne ta aiko ta ce faɗa miki. To. Ta ce dai da farko dai tana so a mika gaisuwa ce ta musamman zuwa ga Mustapha mai kilishi bakin gadar bako a <laughs> Jos. Ka ce Zainab ta yi tsiya. <laughs> Zainab ta ci kilishi ta yi santi ta ce a gaina Mustapha mai kilishi kawai Zainab. <laughs> Ta ce wa duran da Allah ya sa kika taka cikin Jos. kana mm. tabbatar miki da cewa watakila ba za ki so ki bar Jos ba. Muddin dai kika yi ido hudu da mustapha mai kilishi na bakin gadar bako na gaya maka zainab ta ci kilishin nan shi <laughs> amma ba watakila na ji kina da gaskiya ba. <laughs> to allah ya kai ni allah kai ni jos in dan na kilishi <laughs> eh, ga dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji aliyu mai ada she ungwari mi a jos jihar plateau sai gaisuwar suleiman adamu ce lady na gidan rediyon brc fm da ke garin kirfe a jihar bauchi dimbin gaisuwa zuwa ga dr ɗaya ba adamu na na asibitin badara da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu biliya riman bare-bare na facebook sai abubakar muhammad umar tare da ismail awolu tabako sai umar gumi tare da muhammad ibrahim fantami sai bilyamin gambo konkol ina fata na faɗa daidai sai awal muhammad tare da ali garba sai sa'ad mai magani tare da abu m doya gashuwa sai umar hardo tare da muhammad Waisu a gama wa jihar bauchi sai gamba haruna tare da abdulhamid muhammad sai ɗan lita abdulrahman sani da muhammad sule garin rijiya sai hassana baffa aleto tare da abubakar abubakar a sai baffa kala dala tare da usman shehu sai jamilu muhammad sai kuma muhammad babayo bara tare da abdulkarim ke sarki ko kofan sarki ne tare da abdulmajid gyaza sai abdullahi a kawo da muhammad lawal da fatan kunanan lafiya yan bangaisuwa zuwa ga basiru bala bala sai muhammad aliyu duwan tare da ismail ibrahim sai bello abdullahi aliyu dukkan ku da fatan kuna kan shirye-shiryen sallah lafiya. dace malam iro amin su mamin Allah sa ba kishirwar banza muka yi ba amin su mamin halima mm, Allah ya karbi ibadan mu amin su mamin mm. halima kin san makon da ya shige ma kin sa ni ina ta amin amin amin amin amin amin saboda addu'an da kika yi ta jerowa wallahi kam ai dole ne wallahi sai da addu'a ai mm, yawwa akwai amin wallahi amin ban san cewa zan yi zan ja faɗa ba koko ganin irin halin da ake wani hoto ne na ga yana yawo ana ta aika wa mutane ina ga 'yan wasan kwaikwayon nan ne hmm. wata budurwa tana tsaye saurayin kuma ya yi haka ya shirin dambe a ƙasa an rubuta daga maganan kayan sallah sai faɗa ya haka zai kamar zai gwabze ta <laughs> to shine tsakani da allah gari ya yi zahi ko ina ana hmm. cikin saboda haka ya kamata mata idan miji ya ce bai shida su yi haƙuri gaskiya ni dai wallahi nasihar da nake baku kenan yan uwana mata in dai balle mutumin da ya saba yi mm. ya saba yi har in ya zo ya ce muku ku yi haƙuri babu to ku haƙura mm. wanda gare ku in kuka wanke ku shi kenan sai Allah ya albarka wallahi wallahi hoton da na gani ya mm. bani dariya sosai wai a'a daga magana kayan sallah sai wada sai faɗa eh haka <laughs> yawwa gaskiya kan a'a wannan za baka ji labarin abin da ke faruwa a ilori ba jihar kwara na me yanzu satar da ake yi <laughs> na ji labari yauwa tukunya ake sungumewa in an dora ana dafa abinci eh an dora kamar mm. kamar barawan yana laɓe ne a mm. laɓe yake yana yauwa yana jira eh mm. akwai wata wata mata ya sunanta nema sunanta wata alhajat minti ɗaya malam iro yawa sunanta alhaja hamidalat olawale mm. tana shango mm. ta ce wajejen karhe biyar ne na marice mm. ta ɗora tukunya dawa abin buɗe baki ta ce wake take dawawa. ta haɗa komi da komi a ciki tana ɗan jira ruwan ya shanye ta ɗan shiga kanta hito kawai ta nemi tukunya sama ko ƙasa babu ta ce eh, ita abin da ya hi ta haushi ma ta ce suna ta haɗiya yawu <laughs> su suna jira sarki <laughs> suna jira lokacin shan ruwa amma babu kuma duk wanda kika ga ya ɗauke tukunya daga kan murhu ana dafa abinci wallahi yunwa ce take damunsa ba wani abu ba ai shine akwai wani shugaban ina ga ko shugaban kungiyar ma'aikata ne mm. ya ce wannan abun ba za a raba shi da rashin biyan albashi ba tun da yanzu aka ce unguwanni gidajen da ake zuwa gidajen da ba su da kamar bango a kewaye haka hmm. ya ce to yanzu idan ba an fara biyan albashi ba yanzu gidaje masu bango ma za a fara tsallakawa a shiga saboda mutane suna cikin wahala kam suna cikin wahala yawo saboda kamar yadda ka ce duk wanda ka ga ya shiga ya sungumi tukunya to lallai abin ya kai inda ya kai mm. abin ya kai inda ya kai mm. Allah ya kawo mana sauki wannan amin ya Allah kuma kamar yadda kace Allah ya sa da mun yi azumin nan da muka yi wannan ibada karɓar biya amin amin mm. amin amin Allah ya karɓa ni ma kaga ka sa ina ta amin amin Allah ya <laughs> karɓa mana to yayi kyau Allah ya sa mun dace kuma da daren Lailatul Qadr ko kuma za mu dace da daren Lailatul Qadr tunda akwai sauran dare daya daren 29 To saboda ba a san lalibe dai ake cikin duhu. Mm, Allah ya sa mu dace. Amin Allah ya biya mana bukatunmu na mm. alheri ya karbi addu'o'inmu ya sa mu gama lahiya kuma. Amin Halima da fata za a yi sallah lafiya. To kafin mu zo kafin mu dawo mu na gaba dai da zamu dawo eh, asabar mai zuwa dai lokacin baki a buɗe haka ne haka ne mm. yan uwana mata ina ƙara jaddada muku ku yi mm. haƙuri da abin da aka baku ku yi haƙuri zamanin ne haka ne mm. zahi gari yi zahi da fata har mazan ma za su ji wannan <laughs> gaskiya eh yawa ko namiji miji kuma an kana da kakka boye ka ce Halima ta ce ai hakuri a in kana da <laughs> kamata amma an baka da wallahi ka bata hakuri ka lallaba abanka shikenan eh, kuma ka bada hakurin nan <laughs> a cikin lafazi yawa mai sanyi Yawwa! sauraro sai mun ganku a mako mai zuwa kamar yadda muka ce a yi sallah lafiya madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice sojojin kundumbala a Dakar babban birnin kasar Bangladesh sun afka wurin cin abincin nan na zamani inda wasu da ake kyautata zaton 'yan bindigar ISIS ne suka yi garkuwa da mutane akalla ashirin ciki har da 'yan ƙasashen waje da dama. mutane akalla shida sun mutu bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta kan wasu motocin bas-bas biyu a kenya daura da kan iyakar ƙasar somaliya jiya juma'a 'yan sandan da suka je wurin sun tarar da 'yan wato an bindige mutane shida har lahira a cewar babban jami'in 'yan sanda joseph barnett wanda ya ƙara da cewa ana shirin farauto 'yan ta'addar ana kyautata zaton wasu farar hula hudu da wasu masu gadi biyu na cikin waɗanda abin ya rutsa da su wasu matafiya kuma akalla biyu sun samu raunuka ƙungiyar Alshabab, wadda tsatsaurar ƙungiyar 'yan bindigar da ke ƙasar somaliya mai makwabtaka da kenyar ce ta kai makamantan wannan harin a wato matalaucin yankin arewa maso gabashin kenyar kwana guda da ta gabata kawai ma mutane akalla ashirin sun hallaka a wani babban tashin bom a gefen hanya wato wanda ya ritsa da wata motar bus a somaliyar to madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya